Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A halin da ake ciki yanzu a Najeriya. kudin masara da buhun shinkafa na neman ninka albashin karamin ma'aikaci sakamakon tashin goron zabi da kayan abinci da na masarufi ke ƙara yi a ƙasar da hakan ya sa mutane da dama da masu karaman karfi ba sa iya cin abinci sau uku a rana a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon wakilin Hauwa umar ta zanta da wasu magidanta kan tsadar rayuwa da ake ci gaba da fuskanta a Najeriya. Sunana Ibrahim Muhammad. To da farko dai a bisa magana ta gaskiya wannan ɗin ƙasar nan sai dai mu ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Saboda duba da yanayi yadda aka tsinci kai na wannan yanayin canji na rayuwa ko in ce na tsada abubuwa na rayuwa da suka bujiro ta inda ba ma a tsammani da abin da kake tsammanin zai ƙaru da abin da baka tsammani duka ko ina da wanda ake a gida da wanda ake shigo da shi kowanne tasa shi ma rawa yake taka a wannan yanayi da aka tsinci kai duba da idan ka lura a da akwai abubuwan da an ce kana da albashi mataki ma misali kana karɓar naira dubu ashirin da biyar a wata to zaka shiga da ita kasuwa zaka ka cefane da har ya kai ka wannan watan ba tare da wani ya ji kukanka ba ko kuma wani ya ji ma ya kake gudanar da rayuwarka wanda a yanzu sabanin haka a yau idan naira dubu ɗari kake karba a wata to ba na tunanin za ta yi ma cikakken sati biyu na yadda za ta tafiya ma da abubuwan da kake faruwa a gidanka to iyali kowa ya sani mata kowace ɗabi'unta daban-daban kuma duka ma mazan ɗabi'unmu daban-daban a sanda yanayi na yawanci muke cikin jin daɗi mun fiye nuna matanmu daɗe ga yanayin walwalar da muke ciki ba lokacin kuma da muka tsinci kanmu a cikin yanayi na rashin jin daɗi misali irin wannan yanayi da muka tsinci kanmu za mu rinka ƙoƙarin kuma sai mun sanar da su cewar yanzu fa rayuwa ta canza to iyali kamar yadda na gaya ma kowanne mata suna ɗabi'u daban-daban wata ta fahimci haka wata kuma ba za ta iya fahimta haka wata duba da cewar a dama sanda ake cikin jin daɗin daman ba sanin ya kake yin rayuwa take ba so yanzu ma da aka shiga matsin za ta dinga ganin wata za ta dinga ganin ai abin da kake yi na bayan ko na ɓoye haidin wasu abubuwa da kake yi na ɗabi'unka da wasu abubuwa da kake samu ɗauka take yi har yanzu ma a cikin wannan yanayin kake to idan ba a kai zuciya nesa ba sai kaga irin wannan lokaci da ake yi magana ta Allah mutane da yawa gidaje suna samun sabani da iyalansu sunana salisu shu'aibu wani lokacin an baka albashin naka ya zo hannunka zaka ga cewar da kaɗan sai wani abu sai ga ya zama rara ka san akwai kuɗin mota akwai wane ne komai ya ƙara kuɗi albashin ko baya ma kwana biyar ya ƙare kuma sai ka auna ka kana da kusan kwana 25 gaba rayuwar dai alhamdulillah amma dai albashi yanzu a cikin tsarin nan ba a magana sai dai hakuri gaskiya yanzu sun dai san yadda za a yi in kana da yadda kake cin abinci yanzu sai dai kai canja plan Eh, inda ana ci su uku a ƙoshi yanzu sai dai a takaita saboda a samu a kai ƙarshen wata don a samu abin da za a ci sunana walkabir inda bawa ina da shekara kusan hamsin da uku ko da hudu amma tun da nake ni a rayuwa ta, ban taba ganin tsananin rayuwa na rashin abinci da rashin kuɗi waɗanda zan ce kusan shugabannin najeriya suka jefa mu a ciki ba domin ƙasashe da yawa a iya nazarin da ni na je burkina faso na je niger na je ghana na je togo na je benin amma ban ga suna irin cikin tsananin rayuwar da ake ciki na rashin abinci ba kullum in ka tambaya sai a ce an ƙara wai dala ta yi tsada dindindai mun sun cewa an cire tallafin man fetur kuma amma gaskiya dai kura da dala babban abin da nake ganin ya ja wannan abin kamar rashin tunanin da gwamnati suka yi lokaci guda ban san dalili ba zalunci ne ko menene ya kawo amma dai akwai rashin tunanin da rashin iya shugabanci ya sa lokaci guda kawai aka cewa an cire tallafin man fetur wannan wannan lokacin ya sa muka shiga cikin masifar rayuwa ainihin albashi na baya haura kwana goma bayan dan suma 'yan kasuwar kaurar da ke abuja babban birnin tarayyar najeriya sun bayyana cewa rashin tsaro na daga cikin dalilan da ya sa manoma ba sa iya noma da hakan ya kawo koma baya wajen samar da abinci da sauran kayayyakin gona. Ke sunana Ibrahim Badamasi Suleiman. Daga wace Daga kasuwar Kaura Market. Malam Ibrahim, kamar da me da me ka kasa? Na ina sai da doya, lemu, tattasai, tumatir, karo da sauran abubuwan abinci haka. ka ce dai a kayan masarufi da kayan miya ba a barka a baya ba gaskiya bana tunanin akwai wani abu wanda aka san shi a najeriya da wanda bana siyarwa musamman ma kayan miya za a ce abu ne da ake amfani da su yau da kullum ko kuma in ce ko da yaushe ma yaya farashin su tumatir da albasa da tattasai eh to gaskiya a halin yanzu dai farashin su eh, gaskiya yana ɗan karuwa gaskiya saboda karancin shi saboda can daga arewa ma inda muke zuwa da shi mafi yawancin mutanen da suke noma shi ba sa da damar zuwa gonakinsu su noma shi yasa abin yake yin tsada yanzu ba kamar lokutan baya ba lokacin da ana zaune lafiya a can arewa yanzu kuma sanadiyar rikice-rikice da ake ciki abubuwan da sun yi tsada gaskiya ba kamar da ba to a ganin ka kamar menene ya kawo koma baya wajen noma kayan miyan nan gaskiya abin da ya kawo koma baya din biyu ne na ɗaya dai akwai matsalan ɗaga man fetur da aka yi saboda idan aka daga man fetur a ƙasa komai dole sai ya tsari saboda dole sai da fetur din ake ɗauka wannan a kai can a ɗauka wannan a kai can a takaice dai a mota. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ƙarashin tattaunawar da 'yan kasuwar ƙaurar da ke Abuja. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakiliyan ma Abuja Hauwa Umar sai kuma Julie Leathers Gresham taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikin uwa